واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا mushrikai sun ɗauki wasu abubuwan bauta koma bayan Allah wai don su zamar musu mataimaka waɗanda za su samu taimako da ɗaukaka a wurinsu.